حصص تي في تشر على أمة انسى مدى جوقي يمكن أن تجدنا الله يسعى الله يا بوري أيها دعمان جدادي عليكم السلام لا يا لا يا Lafiya ba lafiya. ba. Me yake faruwa Murja? Amma, kin dai san abinda da mai gidana yake nema. Abin ya ƙi ci ya ƙi shi ne kawai na kuso kayan dawo gidan baba na nema yanzu. Haka ne. Murja, wannan kin yi takaitaccen tunani. idan a tunanin ki wai kin yi tunani mai kyau kuskure ne wannan ba ƙarami ba don haka abin da nake so da ke yadda kika ɗauko akwatin nan miki Ki kika zo da shi gidan uban naki to ki ɗauka ki koma da shi gidan mijinki domin kuwa shi ne rahama a ki. ke bari ki ko da kika ji ana cewa in an yi aure a yi haƙuri a yi haƙuri to ba komai ne yasa ake so a ce a yi haƙurin ba illa a ci riba haƙurin kuma duk inda mace take to aljannata tana ƙarƙashin tafin ƙafan mijinta amma sai ta yi biyayya ta yi haƙuri yanzu ga mahaifiyarki shekara nawa muka kwashe muna gwagwarmaya da akwai babu haka za mu zauna har zuwa yau ga mu to wai tambayar ma da nake so in miki shin mijin naki ya san kin fito to kin ga alhamdulillah faduwa ma ta zo daidai da zama kenan yanzu abinda da nake so da ke yadda bai san kin fito ba to kin wannan jakar ki koma da ita kin ga bai ma san kin zo ba ba malam dan Allah kai hakuri mun ga kyale ta tunda aka aure na yarinyar nan wahala take sha a gidan mutumin nan kullum tana kan hanya ba ta can ba ta nan to bari ki wallahi kin bani mamaki to ai gani na ai wahala ta yawa tunda aka aure nan kullum tana hanyar gida ya gara ba ta kawai ta zauna ta huta ai ba daidai ba ne iyaye idan ƴarsu ta ɗauko kaya ta fito daga gidan miji su ba ta guri ta zauna babban kuskure kada ki manta ba idan har mace za ta yi haƙuri ta ci gaba da juriya da jajircewa wajen yi wa mijinta biyayya tunda an ce aljannan mace tana ƙarƙashin tafin kafan mijinta to wallahi ko bai daga ba Allah ya daga ta wuce su suku ga miki gaskiyar zance don haka marja ɗauki akwatin nan ki koma gida ki ci gaba da haƙuri ci gaba da haƙuri ni ma haka muka ta gwagwarmaya da mahaifiyar ki gaci da shagari da mutuki na tashin rika na haƙura. A nan kwace ne, a sagarci a wajen nan. Sai da za ka ɗaga shi ka fita shi da ƙasa. Kai ma ka san ai wannan ai ba zai tafi a waje na ba zan shi wani a tuni ba kai ma ka san ai ba babu yadda za a yi wannan. Ai da shi ɗan so ne farfar da shi ana rufar da shi ka ƙayar da shi kawai ne yanka. Kawai da Allah ya ƙara haɗawa kawai. cire hancinsa safare cikinsa da ta kayar da shi da yanzu na mai da kamata mu durkusa ma mata shi mai ke ba ba mai ke. Kuɗi ne na naku ne a kuɗi. ba namu ba ne ba, ba je ka jera buhun shinkafa da na dawa kawai a gidanka. ba ma lafin ka ne kai ka samu damu muka da ne da kawai baba ni ma da haushi a jikina eh na gode daidai ah, baba alam kuda ne ta daidai baba kuma kawai ka san muna buƙatar kuɗi ya wani tsinci kuɗi ka wani cewa ya wani kai faɗan kwafe kai wasa mutuwar kare za ka yi wallahi ba ka ganin tsohon ne ni eh rashin mutunci na ba na taba tsoho ba na taba mace saboda ka san me lai ina san Allah wallahi na rantse da Allah dan kwafe in ka san yadda nake san Allah ko ina san Allah ina san Allah dan kwafe ba kowa ba ne zai gani san Allah wallahi ina san Allah <laughs> wallahi na san Allah anya kayan da kake bi ba sa gaya ma gaskiya. wallahi wata alaƙai ta daman nake neman ka zango ma ita ah, dama ina son ganin ka ina son dama zan isa da sako a tattare da kai ina son mu'amala ta da kai na yanke ta gaba ɗaya ba ni ba mu'amala da kai dukkan wata kai nan baka ma zan goge ta gaba ɗaya abin da na a baya na san tabbas na aikata babban kuskure a ka aka yi ba wanda ya kama ni ba wanda ya kama ni to na gane cewa na aikata babban kuskure saboda haka nomba ta ma ka goge ni ma ta ka nan goge na canza da lafiya na canza wannan kenan shi sa nake son na ganka domin ku isar ma da sakon. Wara sifofin da nake ma'amala da su ai kai jariri ne wallahi farcen wani ba za ka kama ba. Duk inda za ka je kai ma'amala da su kana da sauran dama. Ni dai tawo alaƙa ce tsakanina da kai na riga na yanke ta. Wannan kenan. Na barka lafiya. A da ka ta minti da Abuja gari. Kai ka saka gaya mun magana ka ware kawai ruwa ta sha. idan da yiwa in da wa'anda za ka ci gaba da mu'amala da su za ka iya ci gaba da mu'amala da su. Hai! da ka taka ja busa gane. Kai karamin rasiba ne wallahi daga nan halle Legas ina aika kaya. In ka gana kawo ma tsama ce ta mai bakin iyaye. na rantse da Allah ka daina mu'amala da mu ka koma kifi na ci ka daga shayi na wallahi sai na sa ka adu Allah shayin naka ai ya riga ya mutu in baka sani baka sani domin kwani ba ni da bakin iyaye motsin dan kai kuma bakin iyaye ne ke mun wannan kenan saboda haka kaga alaka ta da kai ai ba za ta yi ba dai na bar ta lafiya kai kai kai kai kai amma fa nan baya dan wahala ne kifi ne ni hannuna ne mai kyau ko yaya duk wadda na galabta siwa take yi wallahi kayan nan ko ta kan babar ta zan fara yankawa in na shiga su ta kan babar ta zan fara sannan in zo in kashe kannansa babarsa da 'ya'yanta da babansu gaba ɗaya gidan eh yau dole in sha kwaya dole in sha kwaya mu zagade ya sa na amana na gaji ba gajiya lafiya kalau lafiya lafiya lau kin ga da ikon Allah kin riga ni ina ta na zo na zo in gaya miki Allah bai nufa ba wai a samu dai a dan gaisa haka ne dama komai sai Allah ya nufa ake To hajiya abin da yake tafa da ni. Na zo ne akan na zo ne akan zamantakewar Sadi da marciya Ikon Allah. To wala kwana biyu a zaman nasu babu ya sai rigima suke a tsakanin su. Ko ba wani abu ne ke haɗa rigimar nan ba saboda marciya tana da ciki. kuma Sadi ya ce baya son haihuwa. Alhamdulillah. Taɓe jira. wannan wani irin al'amari ne haka an ban da shashanci irin na sadi yaya Allah zai baka abin da zaka ƙara daga hannu kai masa godiya kai farin ciki sannan ya ce shi yanzu daura daura da mara tashin hankali da shi karuwa ana al'amari da ban mamaki mutane ga sunan wasu da tarin miliyoyi sun tara ba su da magaji da za a ce su ba da duk abin da suke da shi a ba su ko kwaya ɗaya ne za su ɗauka su bayar kai Allah ya baka ka ce baka su wannan ai shashanci ne wannan shirme ne to yi hajiya kin zo da albishir mai daɗi ashe murjan rabu ta samu ai ni ban sani ba ina nan sake da baki to alhamdulillah idan shi bai shirya karɓar 'ya'ya ba ni na shirya ganin 'yan jikoki a gabana ai abin alheri ne in Allah ya yarda zan yi masa faɗa insha Allahu zan yi wa tufka hanci zai haɗu da ni to hajiya amma dan Allah ki bi abin a hankali ni so kika kawai ga daidaita tsakanin su don Allah ki bi abin a hankali Allah dai shirya mana su ai dole wannan abun sai a kullo mai ta bayan gida maimakon yanzu zai lallaba ta ai yanzu ne lokacin da za a ririta ta kuma shi kenan sai tsiya wannan ai butulci kenan to ba zan lamunci butulci ba dole ne mu haɗu da shi zan kuma gyara masa zaman shi insha Allah kuma ya zo ƙarshe kwantar da hankalinki Ko bari in zo koma yawwa na fi gode na gode ki da gida na faɗa maka mana inda ban faɗa maka ba dai shine za a ce ni amma ina riga na sanar da ni Ki ba mu da Allah! wannan fa mai tsoka ce za a ce duba ta ga kawai ki ai yanzu muka fara farautar su tsawon shirar mu kuma muna karbe a fito da waya ana yanga mu kuma za mu raba mutum da ita mai da ita ka san me za a Balak za mu kira a cika su wuta. ba ni wayata ba ni mana ina ma magana ai madu me zai sa ka ɗauka ka bashi wani dalili ne zai sa ka ɗauka ka bashi kai ke gayawa haka ban me da ka layira ba da yi mutaci kai ko a kwalin makarona aka tsince ka kana gani na ka san na fi ka iskanci ai kana ganin kura ka san ai ka kowace irin magana ka wuza ce me yasa ai mutane suke rayuwa irin wannan a ɗauki kwantena ta kaya a tura mu tun abadan abadan amma a ce fitowa kuɗi ya zama matsala gaskiya fi sabilin lafi wannan ba rayuwa ba ce abin da yake kashewa mutane jiki kenan su dinga yarda da jama'a an yarda da ku an ba ku dukiya amma a ce ba za ku dawo da ita ba da so kuke mutum da dukiya da suna tuna gaskiya wannan ba daidai ba ne dan tsarkin mulkin Allah ku dawo mana da abubuwan mu idan ba za a samu kuɗin wannan ai shirme ne na ji gaya ma kawai ba wani abu da zan ji na ji gaya ma kawai Kina da ciki ne da ke? Ciki a nan gidan kuma? ita yarinya nan ba ta zuwa haihuwa a nan gidan ki zo ki haka kawai da kuruciyar mu kawai muna cikin abarci mu mutane suna ganin gare mu kawai ki zo ki haifar mana da ki tsufa ta mu ban shirya ci da wani ƙato nan ki ga gobar ki tafiya ki sake magana ina ji gida miki ciki a ba nan gidan ba haihuwa ba a nan gidan ba Allah ya kawo ya zan da Allah ya kai mun baki ba na son magana ban zara da sau nawa nake gaya miki cewa ba na son haihuwa a nan gidan ka ci kare min magana ciki kin ma raina kan ta ashe abin da ya faru kenan ni fa in ce na kira ne ta hello hello ƙarshe kuma sai na ji wayar an kashe ashe abin da ya faru kenan ka wannan abu ne daɗin ji ba ni wallahi ba ma abin da ya fi ɗaga min hankali da al'amarin irin makaman da na ga sun fito da su ni ban taɓa ganin irin wannan makaman ba sai dai a fim amma a zahiri ban taɓa gani ba sai gashi an yi kaina da su sai ku kawai na miƙa musu waya ai mu gode wa Allah ma da Allah ya takaita abin da ba su yi miki rauni ba gara da kika ɗauka kika ba su salin alin aka wuce amma don Allah wannan abin da na gani a tare da su din suna iya amfani da shi wajen illatar da mutum a gaske sai ma kuwa waɗannan yaran ba imani ne da su wallahi akan wannan wayar da bata taka kara ta karya ba sai su kashe ka su ɗauka su wuce ku amma ni gaskiya wallahi ba zan taɓa yafe musu wannan zaluncin da suka mun ba a to kin san yanzu me zai faru ki kwantar da hankalinki zan sai miki sabuwar waya wacce tafi wadda suka karɓar miki a baya Wow! Har ka na ji daɗi sai na ji kamar sarauniya. Aiki kin fi sarauniya ko kin manta matsayin a waje na ne. Gaskiya ne, shi yasa a kullum kaunar ka take karuwa a cikin zuciyata. Na gode sosai, Allah ya bar mu tare. Amin, amma ba godiya tsakanin yare. Komai ne miki ban yi asara, ko kin manta ke ɗin sarauniya ce a waje na. Gaskiya ne, na gode. Ba matsala ne, mu je in ɗan taka yanki ko? da barkirki mahaifina alaji ne goma ba lafiya kuma ya labarta mu yana wasu kan kudaje masu yawa shi ne ce so da za a yi masa magani likitan ciki ba a yi masa aiki ko komai da ke faruwa da to me na a cikin shi ne ka zo za ka yi musu daɗi da wannan? to ka je ka gaya masa an ce ni nan ka sani sanin kanka da in na tuba shi ba na biya akan mahaifinka bai da lafiya ba abin da nake ma ba zan karya dukata ba da Allah ya amma dai an san ba yana adalci ba ni ya ce mun haka sai ka ga dan wallahi ka ga dai ji kawo ma amma mai ce eh. akwai wannan waya kuma ina ka samo ta dai aikin ka kawai nasiba ne ka siya amma in na samo ko ko kai ma kana so ka shiga makarantar mu ne Allah ko mutu ce aniya dai gaskiya ne to wannan kuma wayar nawa zan bayar kenan kawai yi mata kuɗi ni ban taɓa zuwa eh yi mata kuɗi kawai yadda ka siya ka bani cutar to wannan wayar zan baka naira dubu goma daga nan ka ce eh na tafi a dawo ma da ita mana in na tafi da ita ka sa yara su dawo ma da ita mana ban waya to ya zai zama haka kenan yanzu dai to dai abin da zani zan ba zan ƙara ma naira dubu biyu na siya naira dubu goma sha ba zan siya ba e ba ba ƙananan irin yaran da an danne su ba si aman ku ni daga gani na ka san harkar da muke da kai ko wahala na shiga bawa ta ce ta gidi na amma ba zan faɗi wani rasiba ba kawai eh ka ba mu dubu ashirin ba mu a jirin kawai eh ba za ta yi ba an yi aje ce ba za ta yi ba gaskiya wannan in dai ka siyar min haka na siya in baka siyar min ba kuma gaskiya ina ganin kawai shi kenan dan ni ma fita ta na duba ba wani abu yau da gobe ta fi karfin wasa ba na Allah ya sa mata albarka kenan ba eh ba na zugun eh goma sha biyar din Allah ya sa mata albarka tibiyar magani mai inganci assalamu alaikum sunana din yahaya daga cibiyar magunguna ta afuwa washfa ma'ana cibiyar haƙuri da waraka duba da bincike da muka yi bisa koyarwar addinin musulunci muka gano maganin cutar hiv jita-jita na yawo kan cewa hiv ba ta da magani wanda hakan ba gaskiya ba ne domin ubangiji subhanahu wata'ala babu wata cuta da ya saukar bai saukar mata da magani ba ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi halin abu idan kun kasance ba ku sani ba yawancin mata da suke fama da cutar sanyi ƙabar mahaifa wanda ake kira da fibroid da kuma wanda ƙirjinsu ya zube wannan magani namu da muka yi wa lakabi da suna mai dani budurwa daga cibiyar afuwa washfa cibiya ɗaya tilo da babu kamarta gurin kyautata wa mata domin sa su farin ciki don faranta wa mai gida don kyautatuwar aure kwarai kuma mun samu yabo daga gurare daban-daban daga sassa iri-iri wanda suke kiranmu suke mana godiya na dalilin waraka da suka samu daga maganin ita wannan cibiya tamu ta afuwa washifa haka zalika muna ba da taimakon cutar olsa asma ciwon koda da kuma istimna'i ma'ana wasa da al'aura domin biya wa kai bukata ku sani jama'a istimna'i na haifar da matsaloli daban-daban kamar gani garara-garara saurin mantuwa saurin inzali da sauransu jama'a ku sani istimna'i ko sau ɗaya takka aikata shi yana haifar da wa'innan matsaloli masu cutar sikila sikila ko da ta kai kadamin da ana ƙara wa mutum jini cutar typhoid ciwon hanta da sauran cututtuka muna ba da magani kuma a warke da izinin ubangiji za ku samu cibiyar afuwa shifa a ɗorayi ƙarshen waya kan titin yamadawa daidai layin da gaji plazan da take kan kwana shago mai lamba shida kuma muna tura saƙonmu a duk inda kake a faɗin duniya ya same ka cikin aminci assalamu alaikum jama'ar duniya baki ɗaya sunana alhassan idris shugaban cibiyar al'ansar islamic medicine center cibiya ɗaya tilo da ta saba kawo muku ingantaccen maganunuwa bisa tsari da koyarwar addinin musulunci ina masu fama da matsalar sanyi sanyi infection ina masu fama da matsalar koda wato kidney problem ina masu fama da ciwon siga wato diabetes ina masu fama da matsalar saurin inzali ko kankancewar gaba ko matsalar rashin haihuwa ko gaba yana fitar da farin ruwa ko kuma ƙaiƙayi ko jin zafi yayin saduwa ko ɗaukewar sha'awa. Wannan cibiya ta kawo muku ingantaccen magani kamar na sikila masu fama da matsala ta sikila ana ƙara wa mutum jini ko ruwa duk lokaci bayan lokaci. Ina masu fama da matsala ta ido ko hakiya ko kilakoba ko gani garara garara ko yana. Ina masu matsala ta jinni ko sammu ko taɓarɓarewa al'amura fannin kasuwanci. Ina masu fama da matsala ta istimina'i wato wasa da al'aura. Istimina'i yana haifar da matsaloli a aƙalla ashirin da bakwai a jikin mutum. Kaɗan daga ciki yana kawo ƙanƙancewar gaba, saurin inzali, yawan mantuwa, matsalar rashin haihuwa da rashin gani ko karyewar gashi ko jiki ya dinga rawa. Wannan cibiya ta Al'asar Islam Medicine ta tanada muku ingantaccen magani kuma ana sha a warke da izinin Allah. Jama'a, ka zauna da lafiya ya fi ka zauna da komai. Lafiyar ka ita ce jarinka. Ga masu buƙatar mu za ku tuntuɓe mu a kan lambobin da kuke gani a akwatin TV Ga masu neman babban ofis namu muna cikin garin Kano, sharaɗa ja'in, jikin gidan man ɗan murna, shago mai numba sha ɗaya. A jamhuriyar Nijar muna cikin garin Maraɗi daidai masallacin Jingili saman bene benen Janu. Cibiyar gasar na maraba da kowa. Muna aika saƙonmu a duk inda mutum yake cikin aminci da yardar Allah. Sai kun zo. Assalamu alaikum. Ina sauraron ki. Ba ki ganin sauri na ki gaya min da wurwuri da Allah. Ka dama kan maganin kuɗin nan. Zai je asibitin kuɗi kina na bambaci a san kawai ban bambaci ki wace irin shasha ta ce marza marza marza sauna ne ba su idan ba ki wani abu akan cikin nan ba na rantse da Allah da annabi da ke wallahi na gaya miki ko a ni ko a wannan cikin na dai gaya miki can banza da cikin shasha shi kawai sadi ne yake aikata wannan abu wallahi umma shi da kanshi amma gaskiya na yi mamaki da yake tafa mani miki irin wannan abubuwan shi ba a haihuwa aka haife shi na ga adi wani ɗaɗan halal, ta wannan hanya aka haife shi amma shi sai ka kyaman abu. ni ma dai umma abin da na gani kuma abin da na faɗa masa anya ku sadi kansa ɗaya kuwa wallahi umma lafiyarsa kalau kawai dai wannan dalilin ne na ina da juna biyu ya sa tsali kuma ta kai in ya hango ne sai ya tashi ya bar guri hatta da abinci idan na jirka bawan Allah nan ba zai ci ba to ki ya ki koma ɗakin ki kin ji in Allah ya ki ɗauki wani abin kamar kaddara ce daga wajen ubangiji in Allah da Allah zai saka miki to insha Allah zan yi biyayya ga maganar ki nagode sosai to shikenan Allah ya miki albarka Allah ka samu min kwatancin da zan iya ganewa? Ki sa ni sai bulayi nake akan hanya? Ki faɗa ma na fahimci dama ba wani iya kwatance kika bai yanzu ki faɗa min takamaiman inda zan je in tsaya a faɗa min kan layin na. Ki sa tun ɗazu Who na san ba biyo ne zaki ba duk kuɗin kikin kasa ki sa mutane kati a waya eh Adiya. Ah, barka da sana barka na ce shiga taki ta fice bane ba wacce taki ta fice bane ba taya ta kuma

kin gane ta kuma ina ilmi karatu ai tallahi sai dai kawai Allah ya muke da alheri kun gane motar ma ba in baki wa in kai wasa ma wannan motar ma sai a dake kai amma samarin nan sun cuce ne Haƙiƙanin gaskiya ina matuƙar ƙaunar ka. A koda yaushe burina ga na sa ka cikin farin ciki. Gaskiya ni ma ina matuƙar ƙaunar ki. Saboda duk lokacin da na tuna cikin ban ganki ba hankali na yana matuƙar tashi. Har sai na ganki hankali na ke wacce a kai Wallahi Nura ina ƙaunar ka. Ina matuƙar son ka a duk lokacin da ban ganka ba hankali na yana matuƙar tashi. Kuma. nake ku bani tafi bani mana bidiyo din masu fatan waya ne ba su ba ne a kashe ka Kamishina ce ina, mata ta waya kin san yadda take kashe mutane in sun kashe sun kashe banza da malami. Don Allah ka shi mana kana kallo zai tafi. Ai ni da sauran hankali ta, ki shiga gida ne. Ba To, gaskiya lokaci ya wanda ya kamata a ce mun kawo ƙarshen waɗannan musibu da ɗaya da suke faruwa a wannan wata mata. Kashe kashen ya yi yawa, musibar ta yi yawa, ya zama lalle ya zama wajibi mu nemo bakin tsaron, mu nemo waɗanda suke aikata waɗannan barnar da ta'asa a cikin wannan wata mata. Ko kuwa? A gaskiya ne, gaskiya ne, wannan haka ne. Din shekaran jiya nake ji ana cewar an kama wasu yara saboda yana cikin tsohuwa da su ina da safara kisa haji fa haji masifa da bala'i tsohuwa aka danne za a yanka wannan yanki nawo a ce an danne tsohuwa za a yanka to wannan wace irin masifa ake so a samu a cikin ta ah. wannan wani irin ruwan sama ma sai ya gagare mu idan so idan har ciki askan fada Allah ya taimake ka lalle a san yadda za a yi a warwaro bakin zaren nan a nemo yaran da suke aikata mana wannan ta'asar da ta'addanci a cikin wannan dina ba ba fa zan lamunci wannan masiya yalla bai Allah ya taimake ka faduwa ce ta zo daidai da zama domin ni ma yanzu na yi fakare ne na yi duru akwai wanda nake zargi dan gidan marigayi mai goro sabiu shi nake zargi da yake aikata wannan abu da aka jira nake dare ya yi kawai na sa 'yan sanda su farba a kama. Da, ina ka sani, a mura idan gari mu. Mu muka san gari ma mu za mu je a daren nan za mu je mu muka musu wani. Babu komai a wannan? Ka an ban mu, a ban mu. za ka iya kawo mana shi za a kawo shi to a kawo shi gaban fada da mu san irin matakin da ya kamata ka tsara kansa yi haka yi haka kisa Ladu, nan dan uwarka. Zo mana! Ku za ku bari, sai Allah dan ɗan da baka ringa rabuwa da mu sha'anin mu wa shashin mu shi mu yi rawar gaban hantsi. Ɗan abin da muke kalaci muke farauta ni fa ko abu ga akwashi bai kamata a ce babba ya yi tsalle ya kunjuma cikin ɗan kududdufin da ɗan ƙananin kifaye. Mata wagan DPO ya ƙyale yaransa. A buga kwashi, yanzu mutum ya gari. Tabbas kai babba ne, kamar yadda goga yake faɗa. Haka zalika duk wani jan wuya a cikin layin nan da ya kwane shi, ya san kai shi ne shugaban. Yan zaki ne masu biyayya. ai na rufa na taɓa tsumar da kai ba kamata a ce raƙum yana ya bige da shirin ya ƴan ɗaki ba kuma ƴan ɗakin ma masu biyayya da ni kura baki mu ni kura dabba wa ni kura cin ya rabin jaki ko yanzu wannan sai ni ne a buga a kwashe mai jan gashi kai ya bane mafarki na ganka a wani farin doki ba sai lila ka ake na ta bargoga ba bashi banna aiki ne kowa ya gaji bai saba wallahi yanzu mutum ya bangare yanzu ka kudi an bara wallahi yanzu mun hana fitowa mu ma mutum ba da yawa dalili gaskiya ne yanzu mutum ya bangare amma abin mu sarara namiji goga a san ka shege ne kai ko wani ka samu za ka iya kwantar da ni na dan nema eh yake jin tsoron 'yan sanda su yi shi sai dai sha. To ba abin da za yi yanzu inda ni ma na nishaɗantu na ban muku nan zagaya. Gaskiya ne da sarara ku sha iska. da layin ba harfa. ba. Gaskiya ne da mutum. in ga mutum a area ta wallahi. An sha na mashaya iska. An sha na mashaya iska sarara. Ba ba wanda layin ba har ba.

to ki gaya masa lallai lallai na kira ina kuma son ganin shi lallai duk abin da yake zo ya same ni ina son ganin shi ke ji ko to amma insha Allah idan ya dawo zan sanar da shi to shikenan to amin ba mu da lafiya to Allah ya albarka na gode kin ji murja ai ta hakuri to shikenan sai an jima yawwa jiya da ba ta yi nama ba na gaya ba an samu muna tashi ba an kasaf da kuɗi zuwa ne aka bankare min kaya na gaya ba kasa ta nace ayi ba ana san da muna gama kuma na je na karɓi kwaf na gaya na dake ta sai kai Allah ya kara mai mai tamar mutu karamin dan coge mutu karamin dan rufa rufa albishirinka albishirinka ai ba mun rabu da kai mun gama buga wannan tuwon kawai sai na saka kafa ta babban lami ina shiga sai muka yi karo da wata mai jin hijabi sai na ce bari buga harkar nan doki ɗaya mai bulu ɗaya mai ja sai na hau sai na kan mai ja wallahi ina buga harkar nan doki maza da yanzu ta sai haka take da ina shiga da lokata da labaikiyar labaikiyar kai wato abin na kama hadda ɗan wakin zagaye gama wannan ina cewa na daki tuwon kaza ashe kai kama ce can lokacin ka cike da tana ta rabu kai ba ku da dan waken zani wannan shi ake kira ba sai kai ai abin da ke ba lafiya ba mai kai stop stop a wajen sa dami ɗan karo hudu kai ka ce ka ga shi zai kama da akwai matsala shi fara ba kaji wannan fa wallahi ba lafiya Thank you. ki daina ta mu shiga harkar ki daina da mu shiga harkar harkar ta ta gaba ta banza da wuri kawai saboda na zai ka ci wani duk ko an zage shi da ma'aikata kai cikin raji kai ka kabar billahi ka kai su da mota hudu Alamin ne ne yara Ni na wajen tumashin ne suka biyo ni wajen mutum talatin har da sojoji a baya. Haba abu ga kwashi, kai ma ka kaka balanta da sanya za a yi Ifa ƙarya ne wani ɗan sanda ya sa ni a wahala wallahi ko ɗan bam ne bai isa ya sa ni a wahala ba kai goga ko ɗan wuta ne bai isa ni in ji tsoronsa ba gama eh, iskanci a fatakwar da Legas. Taron zai da sarkin da ya halarci ɗan sandan da ya ce zai mun danniya ya sa ni a lalle wallahi su nemo darasa. a buga a kwace don Allah mai mafita kare mu mana mafita mu kai ne babba kai ne jagora kan biya kulle ba gama kai ni iso ne kuma kai mun fafata ma da sunan kai ba amma Allah ma ya kasa Allah ya kasa da shawara da zan ba ku eh. ni dan wuya ku da zama kamar tawa da dakka haka ma za a yi mu in suka zo mu da mu ɗau wulilluka mu ce ƙarya ne Allah ka sai yanzu bare ma kuwa ni shugaban ɗan kwamitin zan koma Allah wallahi ni fa na tuna ma tsoro a raina ko zuwa cikin zan tare su wannan dogon ɗan sandan na area command yana gani na dabdani yana kawo min wafda yana gani na tsomo shi ka san ido na irin na gwanki ne eh, yana gani sai na garbot ma yake yana gudun yana da yana gudu su kuma sun tsaka rufo ne ya suke wallahi in suka ga koya kai a buɗa ba dan sanda ba ko dan mutum What? Raliya dai? Hawa? Eh wallahi. Garin ya aka kama ta. Wallahi Allah mai yanzu abin da za a yi kuɗi za ka bayar kawai. To dole mana. Ya ma kake wannan? Tura min a kan nan baka sai tura ma duk wasu Allah zai ka. Ka kwata fana fana. Na dai ga ma kana yin an zo ka fana. An Me nake ji haka? Alhamdulillah murja. Me ya faru haka? Mazarin ne yan mamma ne. Mali fa kika ce. Subhanallah ya tsaya. Wai wannan yaron me yake damunsa ne? Wani irin rashin hankali ne wannan? A matsayin da kike ciki a yanzu ba a lallaba ki ba, me ya kai kuma a ce za a ware hannu a ce an kwaɗe ki da mali mali fa Yana da hankali ku sani Me yake damun yaron nan? Ai yanzu a ba a lallaba ce. Hmm? Ya haƙuri. Ai ni yanzu da kika san tangaran haka kike a gurina. Ni fa idan ba hali zaman da shi ba zai yiwu ba, za ki iya dawowa nan waje na ki zauna. Ci gaba da lallaba ki har Allah ya sauke ki lafiya. Ai yanzu a ba lallabawa ce. Banda shashashen yaro sakarai Hmm? Me abin mari a cikin wannan wani abin kika yi masa? Wai kawai in mazabi da kin kira wayan na daga ya da wani sanar da shi shine ya kama ne ko kwada min mari wai hadda neman su martani. Yaron nan yana cikin hankalinsa kuwa? Me ya kai fara zani in ba ka zamun damu ba. Kawai shi kenan dan wannan abin sai a ce za a dauki hannu a a a ina shi ina malam malam mace. Lafiya lafiya maimakon ka lallaɓa matarka Allah ya bada abin da ake so ka lallaɓa ta ya kwantar da hankali su ya haƙuri kinji ya haƙuri kinji na saurare Tun lokacin da abin nan ya faru ba ka nema na kwata-kwata ba ka zuwa wajena tun daga ranar da ka kawo min swiping layi na Duk lokacin in na kira ka a waya ma ba ka ɗauka ina ganin idan da akwai matsala ka faɗa min mana kowa ya kama gaban shi tun da akwai mutanen da suna nan suna farautar zuciya ta sai mu ba su dama ba haka bane ba kawai dai na ga a wannan lokacin raina ne ya ɓaci ya za a yi kice na bi wannan wanda ya kwace mana waya na bi shi ina ganin halaka zan shiga ciki ai ba ka soyayya take ba wallahi ba haka nake nufi ba kawai ni na faɗa ne don kai ihu mutane su cin masa tabbija idan mutane ba su cin mai ba ni ko ya cin ma 'ya'yan hajji in wannan shine laifin da na yi maka to don allah ka yi haƙuri allah ya wuce zuciyarka kaji to shi kenan na haƙura. Yawwa baby, in ka saki fuskar ka ai fi kyau ko? Aikin tashi hankali saboda ji ne zuciyata tana wani tafarfasa. Kamar ana dafa shayi. Baby, baby. Ba komai ni zan tafi. Baby, na ba bye. Bye bye. An da zuwa biyar da kuma. yau wasanni yau wani gida lafiya kalau da kwanan alhamdulillah na sha yau sanin da yau yauwa wato hajiya zuwa ne ƙara baki haƙuri akan abin da yaron nan sadi ya aikata wa murja a yi haƙuri don allah yaro ne ka haife shi baka haifi halinsa ba yaron nan gaya masa nake gaya masa nake amma baya fuskanta so biye ina zuwa gidan nan ba na samun shi na kira shi a waya ko bai ɗaga min waya ba amma kin san wani abu ina dab haba hajjiya ki yi haƙuri kar ki bari ɓacin rai kar ki bari ɓacin rai sa ki yi wa ɗanki mummunan furuci ai tsakaninmu da yaran nan sai addu'a mummunan furuci a kansu ba ba namu ba ne ai ba daɗi ne ai wani abin san da za ka yi ma baka shirya yin sa ba irin wannan ba sai yaro ya ja kai mai bakin da zai lalace ba hmm? idan da abin da na tsana a duniya na ƙi jini ba na ƙauna irin wulakanta ɗan adam ba na son cin mutuncin ɗan adam ya za a yi mutum a ɗauki ɗan mutum guda a baka ya zama wulaƙanci ya zo ya shiga ciki hmm? yadda sadi yake a waje na haka murja take a matsayin ya a gurina ai arzikin mutum shine kan arziki hmm? wanda ya ɗauki mutum ya baka ai ya gama girmama ka a rayuwa amma shi baya duba haka hmm? ki yi haƙuri Allah ya mana su kenan hajiya kenan amma dai gaskiya al'amarin sadi da sake shirya mana su kuma duk zai gama zalle-zallen za mu zauna da shi sai ne mai kankanci fiye da tunaninsa a yi haƙuri don Allah. Allah ya kyauta. Na gode da shawarar Na gode. Yanzu shi kenan zan koma. babu wannan abun a nuna za yi. rashin ilimi ne ke cuta ta a ne mai kamar giya ba shut ba ba rana ban iya rubuta ba a ofisa ke da sannu sannu sai man kaɗi irin ku da yawa Allah dina rayuwar nan ta ba. Allah dina da ta ba. This Christ, my brother. I had no plan. I bought a year of Kadın çıkan o dedi ki onun ayı koyuyorlar. Evet, ayı koyuyorlar koyuyorlar. inna lillahi wa inna ilaihi lafiya ne gida inna lillahi wa inna ilaihi lafiya ina lafiya kamfani na na takar kodi kamar rura kama a ciki kamar rura kama a ciki na lillahi wa inna ilaihi rura kama a ciki eh, gida, gida gida. حصص تي في تشر الأمة